الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن يتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ النووي الشيخ النوري الدبرسي النوري الدبرسي Eh, a sheik daga cikin manya-manyan malaman shi'a ne akwai a sheik alluri a dabursi wanda ya rasu hijiran manzo sallasallar dubu daya da dari uku da ashirin min abrazil karinina bi tare yana daga cikin mafi kuce daga cikin masu ra'ayin cewa qur'ani an karkatar da shi an yi tahrifinsa wala mutum mustaqil yana da littafi na musamman da ya ware akan wannan matsala cewa qur'anin nan bai cika ba alladhi la raiba fihi wato ga nassin maganan a annuri a dabrisi yace abinda babu wani shakka a cikin sa lalle wannan qur'anin da ke gaba gare mu ba wai cikakken littafi bane kama eh ba wai cikakke bane kamar yadda aka saukar da shi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam. a cikinsa cikin sa akwai abin da ya saba ma abin da Allah ya saukar kuma a cikin sa akwai abu an ƙara wani abu a ciki wato an ƙara a cikin Qur'ani abin da ba a saukar ba in ji wannan malamin wawai an shafe abubuwa da yawa a cikin alkur'ani e wannan shine sunan littafin wannan malami annuri a tablisi ya yi littafi sunan shi fasulul kitab fi isbati tahrifi kitabin rabbil arbab an gani magana daki daki wajen tabbatar da karkatar da littafin wato rabbul arbab littafin Allah subhanahu Ta'ala na ainihin nuri a daburisi shafi na talatin an gani wannan babban malamin shi'a ne ba amma abin da zai baku maki. da za ka tambayi dan shi'a yaya hukuncin mutumin da ya ce ƙul'ani an karkatar da shi zai ce maka kafiri ne suka ce to me za ka ce kan nuri a daburisi ya ce babban mu ne kuma yana daga cikin manya-manyan waliyai a cikin shi'a eto eh amma shi ma ya ce ƙur'anin nan bai cika ba amma ya wallafa littafi shin musulmi ne ko kafiri yake to ai an ce duk mutumin da ya ishtihadi sai ya dace yana da lada biyu in ya ishtihadi ya kuskure yana da lada daya ishtihadi ya nan ina fata gano wannan to sun yadda cewa nuri a tsaburi ya yi a akan ƙur'ani ba nan ijtihadi akan littafin Allah ya cika ko bai cika ba to amma sahabban manzon Allah yakin da suka yi tsakanin Ali bin Abi Talib da Muawiya sun kafirta su kai tsaye ba su duba cewa to ai su ma sahabban ijtihadi suka yi ko da sai suke wannan matsalar ai sahabbai sun yi ijtihadi ne sai suka yi kuskure Allah ya kafarta musu kai tsaye suke kafirta sahabbai akan wannan rikici suna cewa Ali bin Abi Talib shi yayi daidai amma sauran sahabbai su mu'awiya da irin su dalha da su zubair da su aisha duk kafirai ne gaba daya an gani ta ina ne za a yi ishtihadi akan qur'ani a ce ma wai a tambaye ka kan qur'ani kace malamai sun yi sabani to kuma za a duba ne wasu malaman mu suna ganin cewa qur'ani nan bai cika ba wasu malamai suna ganin qur'ani ya cika to al'amarin da ya kaulani tara dubin <laughs> na wata ganin zai zagari ɗan shi'a masu san rai wallahi malaman shi'a da suka yi rubuce-rubuce a cikin tafsiransu a cikin fikihunsu a cikin tauhidinsu cewa ƙur'ani bai cika ba yana da yawa suna da yawa malaman amma suna nan suna mutunta malaman suna ganin malaman manya-manyan waliyan Allah ne an gani yanzu da mutumin da ya inkarin alƙul'ani da mutumin da ya faɗa da aliyu wa ya kamata ya zama ya fi haɗari ya fi girman zunubi to wanda ya inkarin alkur'ani ya sha ya kai labari wanda ya fada da aliyu shi ma akan nashi ijtihadi ya zama kafiri to wannan shi ne fara'ayin shi'a ban san dalilin da ya sa mutane ke da san rai in suna son ka duk laifin da kai za su rufa in suna kin ka duk abin da kai duk kiransa ba mai kyau ba ne. Kamar nan dai qur'ani sun yi fata-fata da alkur'ani amma sahabban manzan Allah suna wato sun kare mutanensu da suka yi magana kan alkur'ani manyan malaman shi a salaf ɗinsu ba su yadda alkur'ani ya cika ba manyan malaman shi a kakaf ina ganin masu cewa alkur'ani ya cika wanda suka zo bayan salaf ɗinsu ne kuma su ma sun faɗa haka ne min da taƙiyya Allah shi kiyaye na'am na biyu al'imam imam al-kulaini wanda ya rasu hijirar manzan Allah 329 eh 320 shi nuriya dabari 320 ba wai 1000 ba yawwa imamul kulaini shi ma in eh, shi littafin kulaini alkafi din nan wato shi ne mafi muhimmancin littattafan hadisi a wajen shi'a kamar sahihul bukhari a wajen ahlus sunna an gane ku sun ce wannan littafi wai an kito da wannan littafi zuwa ga ja'afarun sadiq daga cikin a'imma nasu da aka nuna mai littafin sai ce littafin nan kafin a shi'a littafin nan ya ishi yan shi'a na kafin shi za ka sami alkafi kafin ci kenan sun sun ɗauka cewa littafin ya inganta amma wayan da suke yi in za ku yi mukabala da ɗan shi'a sai ka ɗauko mai abin da ya gaba zai iya ba da amsa ba sai ce mu ɗan shi'a ba kamar ahalin sunna muke ba ba dukkan abin da ke cikin littafin mu alkafi muka ɗauka ya inganta ba ya kamata kafin ka kawo hujja da littafin mu ka tambaye mu ai mutumin da yake da gida shi ya fi sanin abin da yake da gidan abin da yake cikin gidan saboda haka yanzu ka zo ka kawo hadisi baka tambaye mu ba shin ka tambaya hadisi ya inganta ko bai inganta ba haka zai ta wasa da hankalinka kuma ba zai gaya ma hadisi ya inganta ba ba zai gaya ma bai inganta ba in kuma ya cika mai tafiya sai ta yi wannan hadisin da ka kawo bai inganta ba wajen shi'a amma kuma wannan ba zai hana in yana tattaunawa a wani waje ga yana da dama ba ya kawo wannan hadisin kuma ya nuna ya inganta ina ba gane da saboda haka ba su da tabbas wajen kafa hujja da hadisi kawai ya danganci irin yadda suka mu'amalance ka ne in sun ga kana so ka kai su bango sai su karyata in sun ga ba za a kai su bango ba sai su tabbatar da hadisi an gane wannan gashi nan na me ce ya faɗa shi imamul kulaini Allah ya shirya da shi ya ruwaito daga abi abdullah cewa ya ce lallai alkur'ani wanda mala'ika jibril ya zo da shi alaihi salam zuwa ga muhammad sallallahu alaihi wasallam wato ayoyi ne saba ashara alf ayoyi dubu goma sha uku ne dubu goma sha bakwai ayoyi dubu goma sha bakwai ne hmm. adadin ayatul qur'ani al-mutawatir ayna al-muslimin to adadin ayoyi na qur'ani wanda suke mutawatirai a wajen musulmai na'am huwa na'u sittu an wa min dai na wa min dai wa sittu e aya dubu shida ne da ɗari biyu da talatin da shida wa'annan su ne adadin ayoyi na qur'ani da suka zo mutawatirai inda musulmi hali ruwaya ta ne annan sulusaini karsa ƙasa sulusaini ne wa'annan ruwayoyi suna nufin cewa sulusaini wato daga cikin ƙur'ani sun faɗi in an kasa ƙur'ani kashi uku kashi biyu cikin uku na ayoyin ƙur'ani sun faɗi babu su an gane wannan ko? to kenan wannan ƙur'anin da muke karantawa an cire kashi biyu daga cikin uku nashi mu duba alkafi lil kulaini mujalladi na biyu shafi na 634 na'am kitabul fadl qur'an babu adadi ayatul qur'an sannan mu duba a kitabu fadl qur'an babu adadi ayatul qur'an asali yayi akai masha Allah المنهج القوي المنهج القوي ba littafin takariji kawai takariji shi ne kuna tattaunawa da su in ka kai su bango takariji بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لأن الأمير يلم شتاته wannan saboda shi shugaba menene yana tattaro tarwatsewansu idan sun tarwatse shugaba yakan tattaro su waje daya ƙarƙashin kuma yana tara ainihin rarrabuwansu kuma yana yin adalci ga wanda aka zalunta in an zalinci wani mutum shugaba yakan yi adalci gare su kuma yana tsare musu garuruwansu daga mayaka shugaba yana tsare musu garuruwansu daga mayaka sannan yana amintar da hanyoyinsu daga 'yan fashi 'yan fashi da suke tara mutane su kwace musu dukiya shugaba yana amintar da hanyoyinsu wannan a cikin al'amuran duniya ga baki ɗaya shugaba yana da gudunma wanda yake bayarwa to yaya kuma al'amuran addini wanda al'amuran addini su ne mafi girman ma ya ani bi shi ne mafi girman abin da mutane ke kulawa da shi a cikin rayuwarsu shi ne mafi muhimmancin abin da ke tabbatar musu da arzikin duniya da lahira idan wannan bai kasance ba wato ga kowane mumini ga abin da yake fata don za ga yana da wuya a wannan zamanin a ce irin wannan abin ya kasance ga kowane mumini a ce wai an samu shugaba ɗari bisa ɗari ya tsare wa mutane su ɗari bisa ɗari ya tsare musu addini ɗari bisa ɗari zai yi wani shugaba ne za a ce ya tsare wa mutane duniya ɗari bisa ɗari ya tsare addini ɗari bisa ɗari a wannan zamanin za ga wani lokaci zai tsare musu ainihin aminci ya zama to ba 'yan fashi ba yan kidnappers ba yan kaza ba yan kaza amma kuma za a ga cewa kuma yana zaluntar su ya ba su haƙoƙinsu yadda ya kamata ko to sannan kuma dangane da abin da ya shafi addini za a ga wani lokaci ba ya jagorancin jihadi sannan ba ya tsara hajji ya kiyaye hudud sa'annan kuma ba ya damuwa da addini sannan kuma ya buɗe gidajen fasikanci za ka iya samun shugaba ya buɗe hotel-hotel inda ake zinace-zinace hotel-hotel inda ake shan giya kaga a nan wajen bai kiyaye mutane bai kiyaye mutane ba yadda ya kamata ya kamata shugaba ya zamanto duk inda hotel yake abinda zai lalata tarbiyyar mutane to ya kamata shugaba ya nisance shi to sai ga shugaba nan shi ne ma yake kashe kuɗi a gina manya-manyan hotel a ɗauko karuwai manya-manya na ƙasashen duniya a ɗauko makaɗa an gani to idan an samu shugaba irin wannan a cikin gari na musulunci za mu ce wannan shugaba ba yahude ne kafiri ne shi to me za mu ɗauke shi za mu ɗauke shugaba ne karkatacce shugaba ne fasiki to anan wajen tun da dai gashi shugaba ne ya yadda shi musulmi ne yana sallah sannan ma bayan ma yana sallah shi ne yake ɗaukar nauyin limamai shi ne yake ɗaukar nauyin kulawa da ka'aba yana kashe kuɗi sosai kan ka'aba yana ɗaukar nauyin mahajjata yana kashe kuɗi a yaɗa littattafan musulunci a duniya duk wannan gaba ɗaya yana yi amma wannan ba zai hana ya gina gidajen giya ba wannan ba zai hana ya gina gidajen karuwai ba wannan ba zai hana ya gina bankuna na riba a garin shi ba ya yi rida wannan shugaba babu shakka shugaba ne fasiki amma da zai halatta riban fa ya halatta riban da zinan da shan giya din da karuwanci ya halatta shi to kaga wannan shugaba ya zama to kafiri a nan wajen ya zama kufuran bawahan ya zama wajibi ga al'ummar musulmi in suna da iko a kan shi a tumbuke shi a sanya wanda ya dace amma in dai shugaban wato ya gina gidajen giya ya gina kaza amma kuma da za a tambaye shi ya san bai kyauta ba kawai shi tawili yayi yana neman kudin shiga ne ga kasar shi kudaden da ake kashewa a je a ringa ba turawa karuwan turawa ana ba karuwan turawa kudaden da ake kashewa ana zuwa ana shan giya a kasashen turawa gara a kawo shi kasashen larabawa a sha kaga irin wannan shugaba fasiki ne shi karkatacce ne shi a nan wajen ta yaya za mu mu'amalance shi a matsayinmu na 'yan salafiya ba a matsayinmu na ikhwanul musulmin ba ba a matsayinmu na 'yan sururiya ba ba a matsayinmu na hizbut tahrir ba ba a matsayinmu na yan khawarij ba ba a matsayinmu na yan zakzakiya ba na yan zakzakiya yan kudubiya ne a wajen manhaji duk ɗan ɗan zakzaki yana bin manhaji ne na sayar kudu tunda ayatul lahi komeni revolution din shi yayi amfani da littattafan sayar kudu ne an gano wannan ko in ka duba tarihinsa shi ɗan ikwan ne shi ya sanya abul a'ala al-maududi daga cikin bayanan da yake yi lokacin da aka yi revolution na iran cewa yayi yana kiran al'ummar musulmin duniya gaba daya su mara wa ayatul lahi komeni baya domin mutanen da suka yi wannan gwagwarmaya jama'atul musulmi ne jama'a ne na musulmi kuma rinjina ne na musulmi suka tsayi suka yi gwagwarmaya don tabbatar da wannan daula din to saboda haka yana kira zuwa ga al'ummar musulmi a ba ayatul lahi komai goyon baya kun gano wannan ai kaga lokacin an samu malamai da dama wanda suna ganin ayatul lahi komai tabbas dan shi'a ne amma shi'an shi mai sassauci ne an gane ayatul lahi komai yayi bazata manya-manyan malamai sun yi tsammani shi an ci shi mai sauki ne har ma da shek abubakar mahmud kuma allah ya ji kansa shi ma yana ganin wato farkon mataki ayatul lahi komeni shi an ce shi da sauki ne cewa ya kafa daular musulunci a bashi haɗin kai amma kuma daga baya an zo an fahimci wato ya yaudari mutane ne an zo an gani a cikin littattafansa an gani yana kafir da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har ma yana nuna revolution din da ya yi wato mutanen da suka taimaka masa wajen revolution sun fi sahabban annabi daraja in ji shi kamar yadda ya zo cikin wasiyan komeni nashi ta saboda sahabban manzan Allah sun gudu a yakin gudu amma shi magoya bayansa sun jajirce har sai da aka kafa aka kifar da ainihin sha reza a gani a lokacinsa ta kaba wannan shi ne yake nuna shi ne malamai suka fara fahimta cewa ashe wannan mutumin tunanin da ake yi wai ayatullahi kumeni yana da sassauci a wajen akida ba gaskiya bane akwai sayyidu hawa wani babban dan ikwan shi ma fa sai da hankalin shi ya tashi da ya karanta irin zagin da kumeni yayi wa abu huraira cewa abu huraira babu shakka wani babban malamin fiqh ne amma Allah ta'ala kadai ya san bala'i da musibar da ya janyo wa al'ummar musulmi da irin hadisan da ya kirkiro wajen goyon bayan banu umayya na fatan gano wannan da ya ga wannan sai da hawa nan take ya wallafa wani littafi kai la namfi ba'idan an gane kada mu tafi da nisa ya yi abin da hausa yake a kira about town ya ce kai la namfi ba'idan kada mu tafi da nisa wannan bawan Allah da muke mai kyakkyawan yabo mun gane yana da matsala sannan hatta Dr. Yusuf al ardawi shi ma duk da ikwanancinsa sai da ya ba al'ummar musulmi haƙuri akan yaban da yawa Khomeini da kuma kiran da ya yi a taimaki Khomeini a cikin da'awansa cewa bai san haka a aqidan shi yake ba ina ba san gano wannan to kada ka rubuta cewa ai ga malam wani ya yabi lahi Khomeini to ya yabe shi ne kafin ya gano miyagun akidunsa amma falan ma ta bayyana lahu annahu aduwwul lillah sabara amin yayin da ya bayyana gare cewa lalle makiyin Allah ne sai barasa gare shi kun bayyanta ko malamai da yawa suka yi wannan tuntube to amma fa da zaran sun gano za su gaya ma al'umma jama'a mun fa gano kaza sai su nuna wa mutane kuskuren abin an gano wannan Allahu a'lam yace fa in lam yakun zalika kullu ala ma yarzuqu kullu mu'min yau idan wannan bai kasance ba akan abin da mumini ke ke zato cewa a samu shugaba 100% bisa ya tsare mana addininmu da duniyarmu. Yau babu abin da ya fi karanci kamar ya tsare mana aminci. Idan bai tsare mana sauran abubuwan ba, to don Allah ya tsare mana aminci. A samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da tsaro a cikin al'umma. in aka samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da tsaro to talakawa za su yi kokari su nemo sauran za su yi kokari su nemo addininsu za su yi kokari su nemo wato hanyoyin samun kuɗi misali mu doka kamar kasar mu najeriya in akwai zaman lafiya akwai abubuwan da za a yi da yawa ko da hukuma ba ta sa hannu ba najeriya akwai hanyoyin sana'a akwai hanyoyin kaza da za mu iya yi ku fahimci wannan ko idan Allah ya taimake mu shugabanni suka tsare mana aminci ya zama an samu tsaro to hanyoyin neman abinci a Najeriya mai sauki ne ku fahimci wannan to shine abin da malam ke nufi a nan wajen idan shugaba bai iya tsare mana sauran ba to karancin abin da muke so yayi mana ya tsare mana aminci idan muka samu aminci to insha Allah sauran ma za su fito an gano wannan ko? ya to babu yan fashi ya to barayi an yi maganin su babu ainihin yan ta'adda ba barayin daji masu garkuwa da mutane da sauransu an gani to wani lokaci kuma za ka ga cewa shugaba yana iya ƙoƙarinsa yana so ya kare wa mutane ainihin addininsu ko ya kare musu ainihin dukiyansu ya ba su ainihin tsaro da abin da ya kama da wannan sai shugaba ya samu 'yan adawa wanda 'yan adawa ba sa so mulkin shi ya ci gaba to wanda 'yan adawa shi ne turawa ke kira masu sabotage to wanda mutane za su yi iya ƙoƙarinsu wajen ganin cewa wato bai ji daɗin mulkin ba sannan kuma ba a yabe shi akan mulkin shi ba ana samun irin wayannan a cikin sojoji a cikin 'yan sanda a cikin custom a cikin immigration a cikin manya-manyan masu kuɗi da sauransu sai su haɗa kai ce za mu ga yadda za ka yi mulki lafiya kaga duk abin da shugaban ke kokari yi, sai sun lalata shi ana samun irin wannan almuhim dai babban abin da shugaba zai ba mutane kariya in dai ba zai iya ba da kariya na addini ba an gani in dai ya zamanto kamar irin wannan tsari na demokuraɗiyya tsari ne wanda ta nuna cewa babu ruwanta da addini an gani in kaga tana bada kariya tana bada kariya ne ga 'yan ƙasa in kaga sojoji da 'yan sanda a masallatai wato ba wai ta je kare musulunci bane ta je kare 'yan ƙasanta ne masu sallah kana iya ganin wa'annan sojojin da 'yan sanda a coci kana iya ganin wa'annan sojojin da 'yan sanda wajen bautan gumaka an gani ita dai ta zo ne ta kare mutanenta da suke ƙasar an gano wannan ku to shugaba karancin abin da zai ma ya ba su kariya su kuma za su yi iya kokarin su wajen ba da wajen yin sauran an lura na'am ya ce ah, wala ya'rifu ni'matal hannu illa man wasahu harrafa biha babu wanda zai san ni'iman aminci ni'iman security babu wanda zai san shi face wanda zafin rashinsa ya shafe shi zafin rashin security mutumin da ya zauna a cikin garin da babu tsaro ga baki daya shi ne zai gaya maka ni'iman da ke cikin tsaro an gano wannan ko to za iya cewa bayan ainihin tsara addini babu abin da ya zama ni'ima kamar tsara ne tsara amincin mutane a samu security an gani yanzu mutanen zamfara sun fi kowa sanin menene ni'imar da ke cikin tsaro mutanen sokoto su maka zalika. ku lura da wannan amma mutanen da ba su taɓa ɗanɗana wannan ba ba za su gane azaban da ke cikin rashin tsaro ba hmm? sannan kuma ka ce wasu garuruwa wasu ƙauyuka a katsina irin bala'in da suke fuskanta irigiri ba suna ganin irigiri suna ganin abin da barayin daji din suna mu'amala da su a kasuwanni suna mu'amala da su a masallatai ma wani lokaci wani lokaci ma ga su a kasuwa da bindiga ana kallon su na wani ya ce musamman irin kankiya ga su nan kiri-kiri da bindigansu da komai ana ganin su an san wannan farawan daji ne ba yadda ka iya da shi an gani kuma sai yadda yi da kai in za ka yi noma akwai ƙauyen da aka ce an ce miliyan goma za su kawo kafin su yi noma in ba su kawo miliyan goma ba suka yi noma sun shiga uku ta irin wayannan mutane ka ga zama kaman bayi duk abin da za su aikata akwai wasu mutane da suke jagorancin al'amura a gane banda hukuma na asali ta irin wannan ba ƙaramin azaba ba ne ya zama kana rayuwa rayuwar da baka da yanci azaba ne babba a kenan shugabanci yana da muhimmanci sosai saboda duk lalacewar shugabanci to ya tsare maka wani abu na aminci an gane duk mutumin da ya ce ma dama a ce babu gwamnati gaba daya to bai san abin da yake yi ba ce wallahi yanayin abin da muke gani a wannan kasa dama a ce babu gwamnati da yafi ina ganin wannan mutumin inda yana da hankali ma ba zai yi wannan maganar ba na'am wallahul musta'an na'am sahih muslim alaikum salam eh. ne da haki eh. ba a samu shugaba a wannan zamanin ba a samun shugabanci irin don kula fawo da shirin gaskiya in ya tsare maka wannan bai tsare maka wancan ba an gani suna ba su ko kuma kamar waɗancan da suke kara na abin yan masu sauki ba su ba su wanda suna irin kwasan da zargin da ya yi da gaske Yanzu za ka mafi yawan shugabanni na ƙasa yanzu ka duba lokacin sudan lokacin sudan tana da ƙarfinta za ka ga 'yan ikuwan suna ba sudan kariya da abubuwan da ake a sudan da yawa akwai abubuwa da yawa na fasikanci akwai abubuwa na kauce hanya ba sa taɓa sudan sai su rinka taɓa saudiya an gani ba sa taɓa ainihin iran ba ka taɓa jin dan ikuwan ya taɓa iran duk da kurakuran da ke cikin iran karanci ma daga cikin kurakuran su kan sa ba annabi ya kamata ɗan ikuwan ya ringa cewa iran ba sa hukunci da shari'ar musulunci saboda suna sukan manya-manyan mutanen da suka ba da gudunmawa wajen kafuwan shari'ar musulunci mutanen da ke kafirta mutanen da suka ba da gudunmawa wajen kafuwan shari'ar musulunci ina shari'ar musulunci tare da su kowanne ya isa ka yi disqualify iran da kasance wata daula ta musulunci sun ce sahabban annabi da suka yi jihadi har daular musulunci ya kafu kafirai ne to ina shari'a musulunci babu sannan ga auren mutu'a da ake yi wanda kai tsaye zina ne kawai na bismillah rahman rahim وحدثني حرملة بن يحيى أخبرني بن زواحف قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني المسيب وأبو سلمى بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال للي أبو هريرة الله يقرأ مش يدايتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أنزل عليه وأنزل عشيرتك عشيرتك الأقربين من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي lokacin da aka saukan masa da wa an zir ashira takal akarabin ka yi gargaɗi ga danginka na kusa manzan Allah ya ce ya ku taron ƙuraishawa ku fanshi kawukanku daga wuta ya ku taron ƙurai shawa ku fanshi ku ceci kawukanku daga wutar jahannama ba na iya wadatar da ku komai daga azaban Allah in ba ku musulunta ba ya ku Abdul abdulmuttalib ba na iya wadatar da ku komai daga azaban Allah in ba ku musulunta ba ya kai abbas dan abdulmuttalib ba na iya wadatar da kai komai daga azaban allah in baka musulunta ba ya ke sofiya yar uwar mahaifin manzan allah ba na iya wadatar da ke komai daga azaban allah ya ke fadima diyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam salini min mali ma shi'iti ki tambaye ni abin da kike so daga cikin dukiya in kina son kuɗi ki tambaye ni zan baki in kina da shi zan baki amma kuma la uguni an kimira la shi'a ba zan iya kare ki da ba zan iya wadatar da ke komai daga azaban Allah ba hmm. in baki biyayya ga Allah ba hmm. in baki musulunta ba an gano wannan hmm. in har ba baki musulunta ba kika tsaya kina shirka to ba na iya kare ki daga azaban Allah an gani yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim ranan da dukiya ba shi da amfani ko yaya illa man ata Allah bi qalbin salim sai dai wanda ya zo ma Allah da zuciya kubutacce daga shirka an gani wanda ya zo ma Allah da zuciya ku fitace daga shirka na'am حدثنا عمرو الناقي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا عبد الله بن رضوان نعم عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك نعم نعم, إيه. نعم. حدثنا أبو كامل آه، الجهدري نعم حدثنا يزيد بن زريع حدثنا التميمي حدثنا التيمي عن أبي عثمان قبيسة بن المخارج والزهير بن بن عمرو سنشي لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين a lokacin da wannan aya ta sauka wa anzir ashirataka al-aqrabin kai gargadi ga danginka mafi kusa قال انطلق النبي الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya tafi zuwa ga wani gangare na dutse ya tafi zuwa ga wani gangare na dutse wani babban dutse sai ya hau saman wannan dutse din sai ya hau dutsen da ya fi zama sama sannan sai ya kuwa ya daga murya ya kira ya ku bani abdu manaf ya bani abdu manafa wannan ha'u sakat ne ya bani abdi manafa inni naziru inni naziru e kamar ayan da halaka anni sultani ya inni nazirun inni naziru yace lalle ni mai gargadi ne a gare ku lalle misali na ga misalin ku kamar misalin mutum ne ra'al aduwa mutum ne da ya ga makiya sai ya tafi yana kare iyalansa an gani da ya ga makiya sai ya tafi yana baiwa iyalansa kariya ko ya tafi yana so ya baiwa iyalansa kariya sai yana jin tsoron kada makiya su riga shi an gani ya ga makiya suna so su kai hari zuwa ga mutanensa an gani sai yana so ya je ba su kariya yana ganin kuma in bai yi sauri ba makiyan za su riga shi kuma suka riga shi za su iya zuwa su cutar da danginsa sai ya kama daga murya yana ya ha ya wannan safiya wato laraba suna yin wasu daga irin wannan murya ne idan wani bala'i ya faru don mutane su yi sauri su taru a faɗakar da su in ka ji balarabe ya ce ya ha ya wannan safiya to larabawa sun san fa akwai wani bala'i da zai faru sai su yi sauri su fito to wannan bawan Allah shi manzan Allah yana faɗa shi misalinsa an gane ko kawo misalin mutum ne wanda ya zo ya hango wasu makiya sun jin faro mutanensa suna so su kashe mutanen da ya gansu sai yana so ya yi sauri ya je ba su kariya to kuma sai yana ganin kamar mutanen za su riga shi kaiwa irin yadda mutanen suke yi kamar za su riga shi kaiwa to sai ga kawai bari ya daga murya da wuri-wuri su ɗauki mataki kafin ya zo shi ne sai ya daga wannan murya din mutanen suka fahimci lallai akwai matsala bari su yi sauri su shirya kafin ya zo na'am حدثنا محمد بن عبد الاعلى حدثنا المؤتمر عن ابيه حدثنا ابوه حدثنا المؤتمر حدثنا معتمر عن أبيه حدثنا أبو عثمان عن زهير بن عمرو والقبيصة بن بخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه إيه هذا مشاهد كده وحدثنا أبو قريب محمد بن على حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن ابن عباس رضي الله عنه قال lokacin da wannan aya ta sauka ka yi gargaɗi ga danginka mafi kusa eh, kuma ka yi gargaɗi ga rahaɗaka wato jama'anka masu ikhlasi daga cikinsu sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fita har sai da ya hau dutsen safa sai ya daga murya ya ce ya wannan safiya sai su ƙuraishawa suka ce wane ne wannan mutumin da yake daga murya haka asalin ya hatifu shi ne mutum yana yin murya ba a ganin mai magana din a ringa jin murya ba a ganin mai magana shi ne ya hatifu shi sa kaga ana kiran telefon haki kaga mai telefon zai kira ka daga can saudiya zai kira ka baka ganin shi hmm. amma kana jin muryar shi an gane na'am kalu suka ce wai wane ne wannan wanda yake daga murya suka ce ai muhammadu ne gashi can sai suka taru zuwa gare shi ya ce ya ku bani fulan ya ku bani fulan ya ku bani fulan ya ku bani abdumanaf ya ku bani abdulmutalib uh, sai suka taru zuwa gare shi gabaki daya na faƙoda sai ce shin me za ku ce ya ku mutane me za ku ce da a ce na ba ku labari cewa da ce zan ba ku labari in ce ga wasu dawaki nan suna fitowa a ƙasan wannan dutse din ko ga wasu dawaki nan suna fitowa a gefen wannan dutse din na kuntum mutakallimin shin kun kasance za ku yarda da ni ko ba za ku yarda da ni ba ni ce mu ga wasu dawaki nan suna fitowa daga gangaren wannan dutse hmm. za ku yarda ko ba za ku yarda ba wani ma jarabna alayka kadila suka ce me zai hana mu yarda ba mu taɓa jaraba ƙarya a gare ka ba hmm. mun yi mu'amala da kai shekara da shekaru ba mu taɓa kama ka da ƙarya ba ya muhammad sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to da dai ku taba kama ni da ƙarya ba ga sako na zan ba ku. lalle ni mai gargadi ne gare ku bai na yadai azabin shadi, wato kafin zuwan azaba mai tsanani ni mai gargadi ne a gare ku kafin zuwan azaba mai tsanani kun gane wannan ko hmm. to kaga wato shi malami kamar yadda nake yau maimaitawa babu abin da ke kara ainihin da'awansa kamar mutunci in dai malami yana da mutunci a cikin al'umma to in ya faɗi magana za a ce malam wani gaskiya fa mutum ne mai mutunci baya ƙarya baya saba alƙawari baya cin amana in ya faɗi magana haka take ko in ya faɗi magana haka maganan yake tun da kaji ya ce kaza to lalle wannan magana gaskiya ne to amma me kuke tunani in an kawo malami da ƙarya me kuke tunani idan mutuncin malami ya zube kaga duk abin da ya faɗa ƙarya ne ko da gaskiya ne to bai wanda Allah ya yi wa manzon Allah tun a jahiliya kafin zuwa musulunci an san shi mutum ne mai gaskiya mutum ne mai riƙa mai riƙon amana mutum ne mai cika alƙawari mutum ne mai kaza sai ya sanya kowa da kowa ya yarda da shi to wannan yana daga cikin siffan da ya kamata masu da'awa su siffanci da shi karka yadda a kama ka da ƙarya karka yadda a kama ka da cin amana karka yadda a kama ka da butulci karka yadda a kama ka da saba alƙawari ka yi iya ƙoƙarinka wannan shi ne abin da ya ba manzan Allah dama har kafirai suka ce ma jarrabna alaikal kadhib منذ نشأتك إلى الآن منذ نشأتك إلى الآن ba mu taɓa jaraba ƙarya a gare ka tun tasowanka har zuwa yau an fahimci wannan ko to kaga ka duba sahabbai a malaman mutsalar hadis da suka ce kan sahabbai wasu sahaba kulluhum udulu tika sahabbai dukansu adilai ne amintattu to in shi'a da suka fahimci in an yadda sahabbai adilai ne amintattu me suka yi kokarin yi ga sahabbai sun yi ƙoƙarin su zubar da mutuncin sahabbai ta hanyar ƙarya ta hanyar yarfe su ƙirƙiro ƙarya su jingina ma sahabbai saboda sun san sahabbai su ne za su ɗauki amana amanan ko musulunci yana hannun sahabbai amanan musulunci yana hannun sahabbai ƙur'anin nan sun ka ɗauke suka yaɗa wa duniya hadisan manzon Allah ka yi jihadi suka yi kaza idan aka zubar da mutuncin sahabbai aka ce makaryata ne su aka ce kafirai ne su aka ce yan fashi ne su aka ce azzalumai ne su menene ya rage ga musulunci wane ne kuma za su ɗauki amanar musulunci su kai zuwa ga al'umma to kuma malamai su ne magada annabawa idan ka ga an jimfari malami ana so da karfin ya sai an zubar da mutuncin malami an gane ko to ana so ne sakon da yake ɗauke da shi kada ya samu amsuwa wajen al'umma za a zauna a yi naman cin namansa a yi ta cin namansa a zaga a kwashe da dariya a yi ƙoƙarin ana ha maza ha mata sai an ga an ɓata mai suna gaba ke ɗaya ta irin wannan da zaran kaga al'umma wanda burinsu dai zubar da mutuncin malamansu ka san wayan al'umma sun kai gaya wajen lalacewa an gane wannan ko dai duba wannan sun ce ma jarrabna alaika kaziban ban fito me tunaninku da sun taba jarraba shi da ƙarya to na'am قال sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle ni mai gargadi ne a gare ku kafin zuwan azaba mai tsanani qala fa eh wato sai abu lahab yace amma sai ce hallaka ya tabbata gare ka ya Muhammadu shin baka tara mu ba sai saboda haka baka tara mu ba sai saboda wannan ka san dama an ce wane ne wanda ya fi rena ka an ce ido wa ka na to shi ne shi wannan ya san ya san kuruce manzan Allah an gani manzan Allah ya taso ne a gidan ya san ciki da wajen annabi zuwa ka shi ne irin wa'annan sun fi kowa rena malami idan malami ya taso a unguwa za ka ga yana ta wa'azi ana mai dariya ba a sauraren shi ke mutumin da mun san shi tun kafin a mai kaciya a ce lokacin da za a mai kaciya ma kuka ya kayi da ƙyar aka rike shi shi zai gaya mana maganan banza maganan wabi yanzu ka duba yahudawa in kana so ka san wanda ya rena annabi isa ba ka wanda yahudi sai ka gidan annabi isa ka gidan baban shi nan ka gidan shi nan gidan mamashi ka shi nan a nan annabi isa ya taso da zai gaya mana ba mutanen da suke zagin annabi isa su faɗa abin da saboda ya tashi a garinsu a cikin bane isra'il an gane saka su yahudawa sun yarda da dukkan annabawa banda wa banda annabi isa da annabi muhammad in ka an ce wani ba yahude ne mutane da yawa suka ji an ce ba yahude sun doka wani mutum ne mugu ne ba yahude a aƙida ce yahudanci duk mutumin da ya yi imani da dukkan annabawa amma ya karyata annabu isa da annabu muhammad ba ya hude da shi duk kirkin shi duk gaskiyan shi duk amanin shi sannan duk mutumin da ya yi imani da dukkan annabawa ya karyata annabi annabu muhammad kawai ya yarda da dukkan annabawa annabu muhammad bai yarda da shi ba Shi ne nasara shi ne krista shi ko musulmi fa ya yarda da dukkan annabawa har annabi Muhammad ai wayannan addinai da kuke gani asalin su tushen su ɗaya ne da yahudanci da da nasaranci da musulunci an in inkarin wani bangare a yadda da wani bangare shi ya bambanta su ai shi da qur'ani ke cewa wai amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa ake waradi anan cewa la nufarriqu baina ahadin min rusuli wannan wani shagube musulmi na shagube ne alhamdulillah mu dai musulmi ne mu ba ma bambantawa tsakanin ɗaya daga cikin manzanni mu ba yan biya ba ne mu ce muna tare da wannan manzo ba ma tare da wannan mu musulmi mun yarda da dukkan manzannin Allah gaba ɗaya yahudawa sun ƙaryata wasu ɓangare kiristoci sun tsare ta wasu bangare shi ya sa suka zama kiristoci suka zama yahudawa da sun yarda da dukkan manzanni da sun zama to musulmi innal ladzina na billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu bayna zalika sabila ulaika bi shine ba yahudawa kafire ne na hakika su ma da tara dalili sun yi da wani bangare sun karyata wani bangare kun gane wannan ko yanzu kowa ya fahimci wane ne bai yahudi bai yahudi yana fitowa baro-baro yadda yan shi ke kafirta sahabbai baro-baro haka yahudawa ke cewa annabi isa ɗan zina ne wa iya zubila mahaifiyarsa ta saki magana mara daɗi gare ta ba sa jin nauyi amma ko kun san cewa yahudawa sun fi son kiristoci fiye da musulmi musulmin da ke son annabi isa a kiristoci sun fi son yahudawa fiye da musulmi duk irin zagin da yahudawa ke ma annabi isa su ko musulmi suna matuƙar yaban annabi isa har ma akwai sura da aka bude musamman sura suratu maryam in ka ga irin darajar da aka ba ainihin mahaifiyar da annabi isan kanshi ko bible da suke karantawa bai ba annabi isa wannan darajar ba amma kuma duk da haka ba sa son su ji labarin musulmi suna iya haɗa kai da yahudawa don a yaƙi wa kamar yadda ana iya haɗa kai da 'yan ɗariƙa don a yaƙi halin sunna 'yan ɗariƙa da 'yan shi'a to haka abin yake kuma yadda yanzu ka duba amerika za ka iya haɗuwa da isra'ila amerika kirista ce isra'ila kuma bai yahudiya ce amma suna iya haduwa su gudanar da abubuwa akwai soyayya in an taɓa isra'ila amerika za ta yi ruwa ta yi tsaki wajen ba ta kariya duk da sun san wato yahudawa suna iya ɗaukan gunkin annabi isa su karya shi saboda iyayya. an gani wa iyazu billah na ne ce ah, kuma fama sannan sai annabi ya miƙe sannan sai abu lahab ya miƙe in ka duba duk cikin mutanen ba wanda ya ma annabi rashin kunya sai abu lahab duk sauran mutane da annabi ya faɗi magana sun san gaskiya ya faɗa to kila da abu lahab bai yi magana ba kila su musulunta wanda ya lalata abu ɗan gida ne ka san da ɗan gida ake cin me ake cin gari to tun da ka gama ɗan gidan ya karyata muhammadu maganan nan kawai sakon shi ba gaskiya bane shikenan sai karanta sura tabbat ya da abi lahabin wa tab haka shi ya karanta zuwa karshen sura na wa hadathna abu bakr bin abi shayba wa abu quraib bin qala hadathna abu muawiya an a'amash na'am fi hada isnad da wannan isnadi wala sa'ida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da yawm as-safa wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam ya hau dutsen safa qala ya sabaha ya ce ya wannan safiya da misalin dai hadisin abi usama bai ambaci saukan ayan ba eh bai ambaci wannan ayan wa anzir ashira sakal asrabin ba sayyid bukhari بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب إذا انتهل بعد ما زاغت الشمس babu idan mutum ya daura sirdi ya daura sirdi zai yi tafiya bayan rana ya yi zawali ba da no bayan rana ya bayyana rana ya bullo ba da ma zagatin shanku eh. bayan rana ya yi zawali ya yi sallan a zahar sannan ya hau abin hawa ƙufanci wannan mutum ya shiga mota lokacin daidai lokacin da rana ya yi zawali to kawai ya tsaya ya yi sallan a zahar sannan ya wuce lokacin sallar azhar yayi na'am na haddathana kutayba qala haddathana al-mufaddal bin fadala an ukayl an ibn shihab an anas bin malik radiyallahu anhu an karbo daga anas bin malik Allah ya kara musu yadda yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan sahla ah, yace annabi ya kasance idan ya daura sirri kafin rana yayi zawali kafin rana yayi zawali kaga lokacin sallar azhar bai yi ba kenan sai ya jinkirta a zahar zuwa lokacin la'asar saboda lokacin da ya daura firdi zai fara tafiya lokacin sallan a zahar bai ba kama a ce karfe goma sha biyu shi ne ya daura firdi sha biyu ne mota ta fara tafiya kaga sha biyu lokacin sallan a zahar bai ba to sai ya bar a zahar zuwa lokacin la'asar an gani fa jama'a bainahuma sannan in lokacin la'asar ya yi sai ya sauka daga mota ko ya sauka daga kan dabba sai manzan Allah ya sauka daga kan dabba fa jama'a bai kuma sai ya haɗa azahar da la'asar jam'u me, jam'u ta akhir an ɗaga azahar zuwa lokacin mai la'asar idan rana ya yi zawali rana ya karkace kafin annabi kafin ya ɗaura sirri yana sallar azhar kawai sallar azhar ne ba sai ya jira la'asar ba sai ya hau abun hawa lokacin la'asar yayi la'asar na'am babu salatul qa'id eh, sai amma su yan hanafiya ba su yadda da ainihin wato salatul abin nan ba jabu ta'khir ba suna cewa an ce inna salata kanat alal mu'minina kitabun mawquta na'am na'am ah, babu salatul qa'id babu sallan wanda yake zaune shin ya halatta mutum ya yi sallah a zaune? An karɓo daga Aisha Allah ya ƙara mata ya dace. ce, Manzan Allah sallah sallah ya yi sallah a cikin ɗakinsa. Alhali yana cikin rashin lafiya. Eh, dama manzan Allah yana rashin lafiya? manzo wanda Allah ya so duk duniya ba wanda Allah yake so kamar shi kuma ya rashin lafiya rashin lafiya yana nuna Allah baya son ka ne annabi Allah ya ce ga ya mutane kul inna ma ana basharu mislukum yuha ilayya tunda shi bashar ne mutum ne shi annabi yana cin abinci annabi yana bacci annabi yana amsa kira na ɗabi'a annabi yana gajiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana mi annabi yana rashin lafiya annabi ana yi masa sihiri duk ana yi masa wannan gaba daya saboda inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya an gano wannan ku. yau annabi yana rashin lafiya amma kuma a wajen daraja duk duniya ba mai darajarsa na'am sallah ya da tsani to da ya rashin lafiya sai yayi sallah a zaune sai wasu mutane suka yi sallah a bayan shi a tsaye shi yana sallah a zaune sai wasu mutane suka yi sallah a bayan shi a tsaye sai ya yi musu ishara cewa ku zauna ya aka yi gansu ta yaya suna sallah a bayan shi har yaga cewa suna sallah ne a tsaye shi yana zaune eh? annabi yana da hususiya daga cikin mu'jizar manzo sallallahu alaihi wasallam yana ganin bayansa kamar yadda yake ganin gabansa in ana sallah in ana sallah yana ganin bayansa kamar yadda yake ganin gabansa hadisi ne ingantacce na'am walamman sarrafa qad yayin da ya juya daga sallah sai ya ce e kawai an sanya liman ne don aikoyi koyi da shi E an sanya liman ne don aikoyi koyi da shi idan liman ya yi ruku'u kuma ku yi ruku'u idan liman ya dago daga ruku'u kuma ku dago daga ruku'u an gano wannan ko hmm. na muje Na mu kuma wa iza rafa a farfa ku babu na ku in ya dago daga ruku kuma ku dago daga ruku eh. Hadisuna Abu Nu'aym qala hadathna Ibn Uyayna an Allah sallallahu ya fado daga kan doki. Shin malamin addini ya samu haɗari wannan yana nuna Allah baya son shi malamin addini yana tuka mota ko waye sai ya haɗari ko yana kan doki sai doki ya fado da shi ta ce to wa ya gaya mishi ga abin da gabas take ba ya ce zai yi salafiya ba Allah ya fara maganin shi kuma ji wannan wato don malami ya yi haɗari wannan jarabawa ne wanda Allah ke jaraba wanda ya ga dama an gane eh wani ne fa ya ji labari cewa an kama ɗan uwan shi musulmi yake to waye gaya mishi Ɗan uwan ya kama yana farin ciki wai ɗan uwan shi farayin daji sun kama shi ke to ai wallahi yayi farin ciki yace ai Allah ya fara maganin shi shin jarabawa waye bai fuskantar jarabawa jama'a babu kun gane ko na'am na'am yake ah, a shi. to da ya faɗi sai aka ya kushe sai wato sai karce sai wani gefe nashi ya karce ya samu karaya uh, sai tsagun shi na dama ya karye ya samu karaya a tsagun shi na dama sai muka shiga wajensa don mu gai da shi eh mara lafiya dan uwan mun bai da lafiya mu ringa kokarin gaida mara lafiya yana daga cikin sunna wanda bai kamata mu ringa wasa da shi ba mu yi iya kokarin mu sai dai abin da ya fi karfin mu eh lokacin sai sallah ya halatto da sallah ya halatto sai manzo Allah ya yi sallah a zaune eh saboda bai da lafiya sai muka yi sallah mu ma a zaune shin da gangan ne annabi ya sallah a zaune bai da lafiya ya hukunci mutum da gangan ya zo ya sallah farilla a zaune ba sallah saboda sallan farilla a tsaye wajibi ne an gane nafila ne mutum ke iya yin sallah a zaune ko da yana iya tsayawa amma sallan farilla bai yiwuwa na'am na'am yace wa qala innama ju'ila imamu yusalli fa salla qa'idan fa sallaina qu'udan sai yayi sallah a zaune mu ma sai muka yi sallah a zaune sai ke lallai kawai an sanya liman ne don a yi koyi da shi idan liman ya yi kabbara kuma ku yi kabbara idan liman ya yi ruku kuma ku yi ruku to ga tambaya nan wajen akwai da yawa daga cikin dalibai hatta masu da'awan salafiya wai idan liman ya dago daga ruku sai ga wani ya dade me yake karantawa Allahu a'lam ko liman ya yi sujada sai ya dago daga sujada kaga yana ta motsa baki hakunnan ma motsawa yake za ga ya dade kai ka dago fa shi zai nuna ya fita imani sai ya tsaya yana ta azkar yana ta azkar sai ya dade sannan sai ya biyo ka to wannan mutum dan dan khawar nau'i ne na khawari a cikin sallah to anan wajen ya fara koyan manhaji na khawari tun a cikin sallah kana ganin liman ya dago kaga anan an kawo fa'ul fa'ul dinnan nan harfi ne na tartibi wa ta'kid harfu tartib wa ta'kid wato harafi ne na jerantawa da kuma da kuma biyowa da gaggawa wato liman na dagowa kai ma kai sauri ka dago ba amfani da summa ba da an ce fa'iza rafa fa'a summa summa farko in liman ya dago kuma sa'an nan ku dago to kana iya yin ta'akhir tunda shi summa harafi ne na tartibi da kuma tarafi an gano wannan ko to lalle a ka liman na dagowa ka tabbatar liman ya dago kai maka dubu amma nan ko ba a ce ka zamanto abokin liman ba wani za ka da shi da liman suke dagowa gaba ɗaya kuma ko kuma ga ya zama yayan liman ya ma riga liman dagowa duk ba a magana eh, shi imamu ahmad na ganin ma in ka ɓata lokaci bayan liman ya dago ka tsaya kana ta wasu addu'o'in da Allah kaɗai san da kake cewa to imamu ahmad na ganin a cikin wani kauli shi baka da sallah na'am idan liman ya yi ruku kuma ku yi ruku idan liman ya dago kuma ku dago idan liman ya ce sami Allahu liman hamida ku ce rabbana wa lakal hamd ku ce rabbana wa lakal hamd نعم حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عباية أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريرة عن إبران بن حسين لله إمران بن حسين يا تنبي من ظن الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا إسحاق وأخبرنا أبن سمج قال آه، سمعت سمعت أبي قال حدثنا حسين عن أبي بريدة قال قال حدثنا حدثني إمران بن حسين وقال وكان مسورا وكان مبصورا وكان مبصورا قال wato na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da sallar mutum a zaune yace idan mutum ya yi sallah a tsaye shi ya fi mara lafiya in zai iya sallah a tsaye amma zai sha wahala zai iya sallah a tsaye amma zai sha wahala ya yi sallah a tsaye shi ya fi in zai iya amma wanda ya yi sallah a zaune to yana da rabin ladan wanda ya sallah a tsaye to anan wajen farilla ne ko nafila mara lafiya mara lafiya wato yana so ya yi sallah a tsaye amma akwai wahala sai ya yi sallah a zaune yana da rabin ladan wanda ya a tsaye a a in yi zai iya sallah eh, a tsaye amma zai sha wahala zai iya sallah a tsaye amma zai sha wahala to kamar ana kudai da shi ne in yi sallah a zaunin sallah ta yi amma fa ya samu rabi da ya dage tun da yana iya tsayuwan ya tsaya din kada ya zama rago an gani to in dai ya yi sallah a zaune yana da rabin ladan wanda ya a tsaye wanda ya sallah yana kwance yana da rabin ladan wanda ya a zaune kun fahimci wannan kaga an nuna amma shi a nafila dama kai tsaye haka ne amma wanda ba zai iya yin sallan ba a tsaye za a ba shi cikakken lada za mu rida al'abd aw safara kutiba lahu misla ma kana ya amalu muqiman sahiha idan bawa yi rashin lafiya ko ya yi tafiya za a rubuta masa kwatankwacin abin da aka saba rubuta masa a matsayin mazaunin gida lafiyayye Allahu a'alam.

Hmm. na? ita da ba fara tafiya ba zai cika ne mana Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ana sanar da yan uwa tsoron aure yau insha Allah na Malam Abdullahi Imam Shafi a masallacin Dan Kodiyo karfe daya. Saboda da yan uwa sai a kokari a halarci wannan tsoron auren. Sannan muhadara da aka sa jiya za a yi sakamakon ruwa ba a samu an ji ba su an daga muhadarar ranar lahadi insha Allah gobe bainal maghrib wal isha za a yi muhadarar a nan masallacin bostock nan wasu musi so da aka yan uwa sai su kokari su yi muhadara din insha Allah